Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم ألسنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da haka a radio hausa voh daga nan tehran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau juma'a kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka yi dauke da su bawon da gabata dai muna dauke da labaran duniya wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyi masu sauraro tare da hassan barka da kuma shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen sani har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 zuwa 7:20 agogon GMT da kuma Ghana kan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Madala masu saurari yanzu kuma sai labaran duniya tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Aminu Ibrahim farko muhimman kanin su. Babban mai sa na tarayyar Turai ya isa kasar Iran domin tattaunawa kan yadda za a wa kasar takunkumi. Kimanin mutane shi ne suka yi shahada wasu tun kuma suka jikata sakamakon hari da aka kai kan masu zanga-zanga a birnin Beirut. hedikwatar tsaro a najeriya ta ce sama da 'yan ta'adda da iyalansu dubu goma sha uku ne suka mika wuya ga sojojin kasar manyan jami'an sojin ruwa na kasashen iran da pakistan sun tattauna kan bautuwan da suka shafi kasashen biyu yanzu kuma ga cikakkun labarun babban mai sa ido na tarayyar turai ya isa kasar iran domin tattaunawa kan yadda za a cire wa kasar takunkumi rahotanni sun bayyana cewa mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ali Bakir khani ya gana da mataimakin mai kula da siyasar harkokin wajen kungiyar tarayyar turai irin mora da ya kawo ziyara a nan birnin tehran domin tattaunawa kan batun da dama da suka hada da makomar tattaunawar vienna da kuma batun cirewa iran takunkumi da amurka ta kakaba mata muhimman batutuwan da suka mamaye tattaunawar tasu shine lamuran da suka shafi dangantaka tsakanin bangarorin biyu da kuma na kasa da kasa game dangantaka tsakanin iran da kungiyar tarayyar turai kan kasar afghanistan da kuma kokari wajen ganin an ɗauke ta hukumin da amurka ta gaba wa ƙasar iran da batun farko da jajeniyar nukiliyar iran ɗin da aka cin matsaya a kai tun a shekara ta biyar da ake kira da jcpoa a makonnin baya bayan nan matsin lamba ya yi wa kan ƙasar iran na ta koma teburin tattaunawa amma sabuwar gwamnatin ibrahim ra'isi ta sanar da cewa za ta koma tattaunawar ne kawai idan aka cire dukkan haramtaccen takunkumin da amurka ta gaba mata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar duba wani zaɓin idan iran bata canza matsayinta ba yana nuni ne game da matakin da iran ta ɗauka na jingine aiki da wasu yarjejeniyoyi da aka cimma kan shirin ta nukiliya bayan ficewar amurka daga ciki mutane shida sun yi shahada wasu tun kuma sun jikata sakamakon hari da aka kai kama zanga-zanga a birnin beirut rahotanni da ke fitowa daga ƙasar labanan sun bayyana cewa wasu mahara dauke da makamai da suka labe a wani saman ginin bene sun kai hari kan ɗaruruwan magoya bayan ƙungiyar hezbollah da suka gami a birnin beirut na nuna adawa da ƙoƙarin da al'adun da ke bincike kan fashewar tashar jirgin ruwa ta beirut yake yi na siyasantar da binciken maharan sun laɓe ne kan rufin wani bene da ke mautaka da inda ma zanga-zangar lumana suka taru da ke yankin tayune na birnin beirut kafin daga bisani suka fara harbe-harbe da aka yi higga sanadiyar shahadar mutane shida ta da jikata wasu guda sittin zuwa yanzu sai dai an yi nasarar cafke ɗaya daga cikin maharan da suka kai harin rahotanni sun bayyana cewa wata mata tana ɗaya daga cikin waɗanda abin ya ritsa da su a wajen kuma ta shahada ne bayan da aka harbe ta rasashi a kai ana zargin maharan suna da alaka da jam'iyyar lebanese forces party ta ƙasar kuma an ji karar fashewar wasu abubuwa guda biyu a daura da inda yamutsin ya afku Ƙungiyar Hezbollah da Amal ne suka bukaci goyon bayan su su gudanar da gangami a birnin Beirut domin nuna adawa da kokarin da ake na siyasantar da binciken da ake yi kan fashewar wasu abubuwa a gabar tekun Beirut. hedikwatar tsaro ta najeriya ta ce sama da 'yan ta'adda da iyalansu dubu goma sha uku ne suka mika wuya ga sojojin kasar rotanni sun bayyana cewa daraktan riko a bangaren ya labarai a babban hedikwatar tsaron kasa a najeriya bernard oyenku ya sanar cewa kimanin 'yan ta'adda 13,243 ne tare da iyalan suka mika wuya ga dakarun sojin ƙasar arewa maso gabashin kasar ta najeriya har ila yau ya karar cewa mutanen sun kunshi maza 3,243 da mata 3,868 da kuma yara ƙanana 6,234 kana kuma an kama wasu da dama sakamakon bayanan sirri da aka tsegumta musu na maɓoyar 'yan ta'addan yanzu haka dai 'yan ta'addan da iyalansu na ci gaba da ajiye makamansu suna mika wuya ga dakarun sojin ƙasar da ƙarshe ya faɗi cewa dakarun haɗin gwiwa na haɗin kai sun kai harare ta sama a maɓoyar 'ya'yan ƙungiyar ta boko haram da kuma mayakan iswap yayin da sojin ƙasa kuma suke kai musu hare ta ƙasa a da ake yi na gani an kawar da ta'addan daga yankin baki ɗaya. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Manyan jami'an sojin ruwa na kasashen Iran da Pakistan sun tattauna kan batutuwan da suka shafi kasashen biyu. Babban kwamandan dakarun ruwa na kasar Iran Major General Muhammad Bakiri ya da takwansa na kasar Pakistan Admiral Muhammad Amjad Khan Niyazi inda suka yi musayar ra'ayi game da muhimman batutuwa da suka shafi kasashen biyu yadda za su ci gajiyar juna. a bangarori daban-daban musamman a bangaren ayyukan sojin ruwa har ila yau bangarorin biyu sun tattauna kan batun abin da ya shafi tsaro a iyakokin ruwa a yankin da kuma irin matakan da za a ɗauka wajen kara inganta tsaro tsakanin su a kwanaki biyu da suka gabata bangarorin biyu sun gana tare da tattaunawa game da abubuwan da suka shafi inganta tsaro a iyakokin kasashen biyu da ma tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin da kuma buƙatar da ake da ita wajen dawo da zaman lafiya a kasar afghanistan da kuma hanyoyin da za a bi wajen samar da mafita ga matsalolin da duniyar musulmi ke fuskanta da suka a kasashen afghanistan da kuma kasar yemen kasashen masar da girka sun rataba hannu kan jejen na samar da wutar lantarki ta ƙarƙashin teku ministan makamashi na kasar girka kostas trekas da takwaransa na kasar masar muhammad shake sun rataba hannu kan yarjejeniyar sanya wutar lantarki ta rakashin ruwa da za a haɗe kasashen afirka da yankin mediterranean a wani biki da aka yi a birnin Athens. Wannan shine tsayi na farko a irin sa a gabashin Mediterranean da zai buɗe babbar kasuwa tsakanin ƙasashen Masar da Girka wato tsakanin Turai da Arewacin Afirka wanda zai bawa dukkan bangarorin biyu damar faɗaɗa ainihiyar su ta samar da sabon makamashi ga al'ummominsu. Sanya layukan wutar lantarkin na ƙarƙashin teku a yau ana ɗaukar sa a matsayin wani abu mai amfani sosai da zai biya buƙatun wutar lantarki da ƙasashen suke da shi. da kuma tsarewa tabbatar da yanayin karfin wutar lantarki a kasashen shekaru biyar kenan kasar masar ke fama da karancin wutar lantarki amma yanzu a cewarta sun samu karfin wutar lantarki da suke bukata a wadace a cewar ministan makamashi na kasar ta masar to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran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 wasu kafofin watsa labaran yahudawan sahayuniya sun bayyana ƙarin matakan da ake ɗauka na ganin an ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasar saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin cimma burin ƙulla alaƙar jakadanci a su a fili jaridar j post ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ba da labarin cewa akwai wasu matakai da ake bin su sannu a hankali domin cimma burin samun kusanci tsakanin mahukuntan saudiya da na haramtacciyar kasar isra'ila waɗanda za su kai ga kulla alaƙar jakadanci a tsakanin ƙasashen biyu a fili kamar yadda ya faru tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain jaridar ta je post ta ambaci cewa matakin da mahukuntan saudiya suke ɗauka a fagage da dama musamman siyasa suna matsayin manyan alamu ne da za su sanya hanzarin aiwatar da haɗin gwiwa tsakaninsu da mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila lamarin da ke ba da haske kan makomar alakar da ke tsakanin saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta kai ga ƙulla alakar jakadanci a fili tsohon jakadan haramtacciyar kasar isra'ila a majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban cibiyar harkokin al'umma ta kudus dore gol ya bayyana cewa yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman ya yi alkawarin ganin an kulla alakar jakadanci tsakanin ƙasarsa da haramtacciyar kasar isra'ila a zantawarsa da tashar talabijin dore gol ya kara da cewa yana da imanin yarima bin salman yana daga cikin shugabannin kasashen yankin gabas ta tsakiya da suka ɗauki alkawarin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma za su cika alkawarin gol ya kara da cewa watakila shugabancin muhammad bin salman a saudiya da kokarin mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila zai kawo sabbin canje-canje a yankin gabas ta tsakiya kamar yadda tsohon jakadan haramtacciyar kasar isra'ila a majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban cibiyar harkokin al'umma ta kudus dore gol ya fayyace cewar a lokutan baya-bayan nan gwamnatin saudiya ta karfafa alakar harkokin leƙen asiri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila duk kuwa da soke-soke da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam suka yi kan hakan har ila yau jaridar ta j-post ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fayyace cewar ministan sadarwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yoiz hendel ya sanar da wani shirin haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatarsa da kamfanin sadarwa ta google kan samar da wata wayar sadarwa ta hanyar ƙarƙashin ruwa wacce za ta kasance mai ƙarfin aiko bayanai da za ta kyautata alaƙar sadarwar haramtacciyar ƙasar isra'ila a tsakanin ƙasashen duniya kuma wayar za ta taso ne daga ƙasar italiya kuma ta ratsa ta ƙasashen indiya saudiya da oman sannan ta isa haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda jaridar ta je post ta ƙara da cewa mahukuntan saudiya sun amince da jiragen saman haramtacciyar ƙasar isra'ila su dinga bi ta sararin samaniyar ƙasar su inda ire-iren waɗannan damammaki ne da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta samu tun bayan da muhammad bin salman ya karbi ragamar yarima mai jiran gado a saudiya a shekara ta bakwai a watan nuwamban shekarar da ta gabata ta 2020 kafofin watsa labarai labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun watsa rahotannin cewa firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na wancan lokacin benjamin netanyahu ya gudanar da ziyarar aiki a karan farko a kasar saudiya inda ya tattauna da yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman a asirce kuma zaman tattaunawan ya samu halartar sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo na tsohuwar gwamnatin donald trump a yankin nuwam da ke arewa maso yammacin saudiya hakanan a watan afrilun shekara ta 2018 yarima mai jiran gadon kasar saudiya ya yi furuci da cewa yahudawan sahiwiniya suna da haƙƙin kafa a ƙasarsu ta kansu wannan yanayi na saudiya yana zuwa ne a lokacin da babu wata alakar jakadanci da ya hada ta da haramtacciyar kasar isra'ila a hukumance hakanan a watannin baya kafofin watsa labaran wasu kasashen larabawa sun yi suka kan rahotannin da suke fitowa daga kafofin watsa labaran yahudawan sahiyoniya cewa yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman shine madugun tafiyar gudanar da bakar siyasar amurka ta ganin kasashen larabawa sun yi watsi da kyawawan manufofinsu ta hanyar kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila yar mamaya matakin baya-bayan nan shine shige da fice da yarima mai jiran gadon saudiya ya yi na ganin kasar maroko ta shiga cikin sahun kasashen larabawa da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila inda bayan samun tarin kasashen da suka yi watsi da kyawawan manufofin kasashen larabawa sai hakan ya zame dalili ga kasar saudiya wajen ɗaukar matakin ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila a bayyane ba tare da fuskantar tsangwama ba daga al'ummar ƙasar ko sauran al'ummun larabawa musamman al'ummar musulmi domin ba ita kaɗai ce ta muzanta kyawawan manufofi da ƙungiyar larabawa ta cimma ba kafofin watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana cewa muhammad bin salman yarima mai jiran gadon kasar saudiya kuma matashi da ake masa kirarin mai neman kawo gyara a harkokin cikin gida da wajen saudiya ya halarci zaman tattaunawa tsakanin mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila da na kasar maroko inda ɗaya daga cikin masu ba da shawara ga sarkin kasar maroko muhammad bin hassan ya bayyana cewa a lokacin zaman tattaunawan muhammad bin salman yarima mai jiran gado gado yana ɗauke da jerin sunayen ƙasashen larabawa da na musulmi da suke shirye su shiga cikin sahun ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila irmamaya lamarin da ya ƙarfafa gwiwar mahukuntan Maroko daga cikin kasashen da ake sanya tsammanin shiga cikin sahun kasashen da za su kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila karkashin shiga tsakanin yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman akwai oman indonesia djibouti da pakistan inda bayan wurga waɗannan kasashe cikin kangin cin amanar sai kasar saudiya ta fito da nata mai tan a fili amma duk da haka akwai hasashen cewa mahukuntan saudiya za su fuskanci matsalar rashin amincewa da duk wani matakin neman neman kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a fili musamman daga al'ummar kasar da take dauke da ruhin dan adamtaka kyawawan ɗabi'u da addini a fili yake cewa mahukuntan saudiya sun fito fili sun bayyana aniyar su ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila bayan gabatar da wasu 'yan sharuɗa da suka ce matukar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta cika su to lalle babu makawar kulla alakar jakadanci duk da cewa magana ce kawai ta fatar baki a hirarsa da cibiyar The washington institute for near east policy wacce kafar da american research center website ta ɗauki nauyin watsa hirar ministan harkokin ƙasar saudiya faisal bin farhan ya bayyana cewa a ƙarshen lamari za a kai ga ƙulla yarjejeniya tare da cimma matakin ƙulla alaƙar Jikadanci tsakanin saudiya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarƙashin shirin wanzar da zaman lafiya tsakanin falasinawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila faisal bin farhan ya ƙara da cewa dole ne saudiya ta ɗauki matakin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila da nufin samun wanzar da zaman lafiya kuma lamari ne da ya zame tilas a ƙarƙashin tsarin zaman lafiya da sulhu a yankin gabas ta tsakiya sannan kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila ginshiki ne a fagen wanzar da zaman lafiyar yankin kuma wannan batu shine shirin wanzar da zaman lafiya da kasashen larabawa suka gabatar kuma kasar saudiya ce ta fara gabatar da shawarwarin tun a shekara ta 1981 faisal yana mai jaddada cewa sakamakon haka tun farkon lamari kasar saudiya tana da tunanin lalle sai an kai ga matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila amma a farko dole ne mu kai ga ganin an samar da 'yantacciyar kasar falastinu mai cin cikakken 'yancin kai a ƙarƙashin shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu tsakanin falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila mahukuntan saudiya sun ɗauki matakai masu yawa wajen ganin sun shawo kan al'ummar ƙasarsu ta hanyar siyasa da amfani da addini gami da tursasawa kan waɗanda ake ganin za su iya taurin kai a matakin makircin siyasa a hirar da amir bandar bin sultan tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar saudiya ya gudanar da tashar al'arabiya ta ƙasar ta saudiya ya ɗauki matakin yin dirar mikiya kan shugabannin Falasinawa? tare da ɗora alhakin rashin ci gaban al'ummar Falasinu da warware matsalolin Falasinawa kan mahukuntan lamarin da yahudawan sahiyoniya suka fassara da cewa wani babban mataki ne na ƙara kusanta tsakanin saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma sharan fage ne da zai kai ga kulla alakar jakadanci a tsakanin kasashen biyu sakamakon haka baruch yadid mai sharhi kan harkokin kasashen larabawa a haramtacciyar kasar isra'ila a tattaunawarsa da tashar talabijin ta ashirin ta haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana cewa amir bandar ya zame mai magana da yawon haramtacciyar kasar isra'ila kuma babu makamancinsa a wannan lokaci sakamakon haka dole ne a fassara maganganunsa cikin harshen ibriya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 madala masu sauraron zuk kuma sai shirinmu na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio boh ta heran murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi zartin daura dangance da wannan dama da za ku ba zan yi daukaci dangance da wanga eh, rage ruwan famfo ma'ana rage kudin ruwan famfo da ake cika jarka a dala biyar ta dawo dala uku to hakikan gwamnati ta jan kokari kuma muna addu'a yanda aka yi haka kuma duk kayan masarufi muna so ya kasance kamar yadda aka sa wannan doka ta rage kudin ruwa a nan jamhuriyar Nijar to kasance ka sarufi ma shi ma an bi sau da kafa an ajiye mai iyaka farahi kuma yan Allah muna so ita gwamnati ta kira 'yan kasuwa su zauna kowanne a san an rage musu kayan da za su shigo da shi domin su kawo kasa talakawa a ba su rage mai rahusa domin ta haka za a gane cewa yi eh, wannan abu ya daidai kuma muna ta addu'a Allah wanda ya kawo ci gaba mai alfani a zuwa gaba kuma Allah taimaki shugabanninmu na Afirka na gode rediyo ta eh, tahiran muri musulunci ke suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sai an jima muna tare Assalamu alaikum sashen Hausa biyu a mai magana Mustapha Muhammadu dangare jihar Tawa jamhuriyar Niger guduma Madawa kwaminikin Bangi dan asalin garin Katagiri. Eh, zan dan tsokaci a yau dangance da eh, matsalar rashin tsaro ne da muke fuskanta eh, a cikin kwaminikin tamu ta Bangi. Ina kira ga mai girma shugaban kasa bazu Muhammad bisa ga kokarin da yake yi na kawo tsaro yanki-yanki inda 'yan ta'adda suke addabar talakawa. Ina kira gare shi da ya sa ma al'umma gwamnakin bangi hannu saboda suna cikin wani hali na tashin hankali ganin cewa suna bakin iyaka a zahirin gaskiya sai da aka ɗauki wani magashi yake ga mai sai lumerkin da ke cikin garin bangi Anan nan cikin wani gari ake ce mishi jataka a nan suka zo yan ta'adda suka ɗauki wannan bawan allah tsaro lalle ana yi amma a ƙara inganta tsaro cikin gwamnatin bangi da magana naku almustapha kadangare mazaunin jihar tawa gwamnatin bangi sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdu doki biya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar to ina so in ka tsokaci ga gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar game da wajen harkar ruwan sha duk da ke gaskiya mun fara ganin sauyi da ana cika jarka a dala biyar eh ana cika jarka a dala biyar kenan kuma yanzu muka ga jarka ta dawo ana cika ta a dala uku to duk da ke dai gaskiya wannan sabuwar dokar ta gwamnati ba duka famfuna ba suke binta saboda har yanzu wasu famfunan dala biyar suke cika talakawa maimakon su kawo nan dokar da gwamnati ta sa a saida ma talakawa a dala uku gaskiya wasu suna kiyawa su cika he su ce he dala biyar za su cika ina so a bi sau da kafa mutane masu haka nan a sa musu ido a bisa sau da kafa abin da suke ba daidai bane ba yanzu kuma gwamnati abin da ya rage mata ta rage ma yan kasuwa da duwan ma don a ringa sai da abinci da rage mai magana abdurrahman wanda aka san da abdoki biya Assalamu alaikum warahmatullahi kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar Nijar. A yau kila ne zan yi ga hukumomin Nijar kan cewa kamar harkar nan ta kwallon kafa idan an san ba za a yi wani abin a zo a gani ba kawai a watsa a mai da hankali ga kokowa kokowa gargajiya da kuma wa'ansu abubuwa dai da ake ga za a za a huddo sunan kasanmu kuma za a samu ci gaba ba wai a yi ta a yi ta watsa kuɗi ba a harkar ƙwallon kafa kuma a zo a ce ko da yaushe kuma mu ne ba mu taɓuka wani abin a zo a gani ai ba dole ba ne ba sai ta ƙwallon kafa ba wai ƙwallon kafa ne ba kaɗai wasa na zamani ba kawai a mai da hankali kan wa'ansu wasanni ko kuma a tashi tsaye a bar sa san kai cikin harkokin wannan dai shine kiran da zani ko tashi lafiya salamu alaikum sashen Hausa na biyu BOH mai magana isu na maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaram. Zan yi wani tsokaci a dangance da zanga-zangar lumana da wasu malaman makaranta suke a jamhuriyar Nijar da 'yan makaranta a birnin Yamai ta jamhuriyar Nijar. To gaskiya yana da kyau gwamnati ta ji kukansu ta shahe musu hawaye domin matsalar ajujunan karatu gaskiya matsala ce babba kuma matsala ce wanda hakika gwamnati ta sa hannu ta kula domin musamman ma manyan makarantu na gwamnati ma'ana university university inda makarantu ba su da ingantaccen wurin kwana akwai matsala to da fatan gwamnati za ta yi duba ta gyara domin a samu kwanciyar hankali a yi karatu na bana cikin tsanaki ba tare da ba yawan yin zanga-zanga da wani kwalafe-kwalafen malaman makaranta tun da gwamnati wani tana ikirari da ta taimaka kan harka ilimi ta kama na gode bh mai magana isu ne maɗatte da magaramin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatte ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran suna na Lawa Alhaji Abbali a gadas Nijar. To ra'ayina a yau akan takaddamar da malamai ke yi a jihar Kano dangance da cire shugaban malamai e, wancan Ibrahim Khalil da wasu tsagen malamma daga ciki suka ce sun cire shi masu goyon bani suka ce kuma ba za ta sabu ba kenan wannan abu ne wanda bai dace ba ga malamai a ji tsakanin su suna jayayya su waɗanda suka cire shi hujjar suka ba da ba ta da wani mahimmancin da za a ce dalilin ta an cire mutum sun ce wai siyasa yake yana siyasantar da abu to sai ce mafi yawan malamai na najeriya kashi cikin ɗari kashi tamanin 'yan siyasa ne duka saboda hudu ban ma juma'a ma ga malami ya hukuma yana zancen siyasa dai mu ce su tsaya su haɗa kansu su gyara kansu dan wannan jayayyar da suke bisa zancen jagoranci ba ita ce kamata su yi ba su tsaya su isar da sakon ubangiji sai kaga sun samu lada su da kamata ai koyi da su bai kamata a ce suna jayayya ba ubangiji Allah ya kama mu na hidafa na ya mu gane ina godiya To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali wanda awal usman kunya zai yi gabatar tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da warhaka ko barkamu saka saduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa ne muke yi muku dubi kan lokacin suka shafi rayuwa suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ka tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan. a cikin hidin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron alama hafiz muhammad sa'id wani sanannen malami kuma jagoran hajjar center for salon propagation da ke birnin kano inda zai ci gaba da yi mana bayani sannu a hankali kan dai wancan maudu'i na usulubin tarbiyya allah shi wata malam bismillah الرحمن الرحيم وصلى ala muhammadin محمد ali muhammad usulubin tarbiyya wani lokaci yana zamantowa tsanantawa da kwantatawa da zagi ga yara da kuma duka wani lokaci wani lokaci kuma yana zama soyayya da ƙauna da kusanto da su da zazzaunawa a hira da su a tattauna da su a nuna musu ƙauna da girmamawa yaro yana son a nuna masa ƙauna domin ya bi kamar yadda babba yake son a nuna masa girmama domin ya bi girmama yaro wajibi ne kamar yadda yake girma babba nuna masa kauna da soyayya wajibi ne domin tabbatar da tarbiyyarsa mutumin da yake zuwa ya ja yara ya zaunar da su su zama abokansa da mutumin da dan tsoronsa suke biyayya gare shi ba za a hada ba za su kasance akan aƙida da tunani ne irin wanda yake musu tausayawa da tausasawa 'yan mishan sun ci galaba ne na yada kiristanci a duniya ta hanyar tausasawa da tausayawa da jinkai yayin da musulmi da yawa suka sanya kyamatar musulunci ta hanyar tsanantawa da kausasawa da kaurarawa da musulmi sun yi riko da tarbiyyar musulunci a cikin al'ummu da yanzu da duniya ta zama musulma a cikin al'adun hausa sun ɗauka cewa tsanantawa da kausasawa da zagi da duka shine zai sanya yaro ya kasance akan abin da suke kai kuma shine zai sa yaro ya tankwaro ya bi ba wannan ce fahimta mai kyau ba idan suka ja yara da soyayya da ƙauna da soyayya wannan ne zai dasa musu ya dasa musu ya kafa musu sun abin da ake so a kafa musu a cikin rayukansu ko babba ne ma haka ne balantana yaro sai yasa za ga mace na cewa ba irin kokarin da ban yi ba wajen yaron nan ya samanto ya samu tarbiyya ta gari amma ka gan shi saboda ya yi duka har ya gaji ya ɗauka wannan ne hanya sai dai ba ana nufin a wuce gona da iri wajen nuna ƙauna da soyayya a'a ana yi ana hurawa wani lokaci sai a ɗan ciza kada ya zamanto an bar shi kawai an yi ifrati da wuce gona da iri wajen nuna mishi kaunar da duk kuskurensa ma sai a ce eh haka ne dan nuna masa kauna sam da ya yi kuskure ya ga fushi a mahallin kuskure ya ga fuska ta canja cewa bai kyauta ba a nan da wannan ne zai gyaru amma waɗannan da duk abin da yaransa suka yi sun yi daidai in sun yi kuskure sun yi daidai su ne suka fi kowa lalata tarbiyyar a cikin al'ummu jin kimar rai da darajar rai da jin girma tare da ransa da jin cewa shi cikakken mutum ne wannan ne mafi girman asasin taki na girma yaro da samun tarbiyyarsa da darajarsa ya zama tilas a girmama abin da yaro yake ji tun shekarun farko ruwaya ta tabbatar da cewa yaro shugaba ne a shekara bakwai na farko a wannan shekaru zai zama sarki za a yi masa hidima da dukkan abin da zai amintar da lafiyarsa da tunaninsa da iliminsa a kawar masa duk abin da zai cutar da shi har ya kai shekara bakwai a wannan lokaci ne za a assasa asasin samun tarbiyyarsa a marhala ta biyu amma idan ya shiga shekara bakwai ta biyu a lokacin ne ya shiga halin bauta za a sanya shi ayyuka daban-daban za a jarraba shi kan abubuwa daban-daban kamar yadda ake jarraba bawa akan abubuwa daban-daban domin ya tace ya karfi ya cire duk wata kasala tattare da shi ya zama mutum wanda zai iya gogayya da kowa a waje ya mu'amala da shi mu'amala sahihiya amma idan ya kai shekara goma sha hudu a lokacin zai wuce wannan marhala ya riga ya santa ya kiyaye ta sai shiga marhalar da zai zamanto waziri ne a komai ana tarayya da shi wajen gudanarwa ana karɓar shawararsa inda aka kuskure a shawararsa a gyara masa har ya gini sosai lokacin da ya kai shekara ashirin da ɗaya zai ya ɗaukar tarbiyyar kowane abu saboda daman daga sha hudu zuwa ashirin da ɗaya ya saba ana bashi ayyukan gida da wasu al'amura hannu ofis yana gudanarwa da ya kai shekara ɗaya ya samu 'yancin kansa zai iya tafiyar da komai aka ɗora masa har ƙasa wannan shine tarbiyyar da ya kamata ya kasance ya ɗora kai kowane abu yana tattare da matsaloli haka ma tarbiyyar yara tana tattare da nata matsalolin da za su iya bujiro mata wayanda za su iya lalata uslubin da ake bi salon tarbiyya da muka ce dole zamanto tsaka-tsaki ba tsanani ba kuma wuce gona da iri wajen nuna kauna da soyayya da bata da ma'ana wacce ba a ganin laifin yaro wacce take babban kuskure na lalata tarbiyyarsa da natija hakan za ta zamanto bala'i ga su iyaye da suka yi masa wannan mummunar tarbiyya da bakin ciki da ɓacin ransu a sauran rayuwarsu ta duniya in ya girma masu rado kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rajon boh da ke nan birnin tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan matsalolin tarbiyyar yara na ɗaya akwai matsalar wuce gona da iri wajen nuna soyayya wanda yake bata da iyaka ta yadda laifin yaro zai kasance ba laifi ba mamul bakiri na faɗa mafi sharrin iyaye shine wanda so ya ja shi zuwa ga wuce gona da iri mafi sharrin 'ya'ya shine wanda ta takaita wajen biye iyaye kai shi har ya koma yana saba musu tarihil yakobi juz'i na biyu shafi na 320 da aljauhara shafi na 52 na biyu wuce gona da iri wajen zargi ko da yaushe zagi ko da yaushe zargi ko da yaushe duka ko da yaushe wulakantawa ko da yaushe gwalewa wannan yana daga cikin mafi munin hanyar tarbiyya da za a yi wa yaro ba abin da za ta kai shi sai nisantar wannan iyaye da suke masa wannan hali ko mai reno mai riko wanda yake masa irin wannan mummunan hali don ya kasance matar babansa ce to zai kasance makiyinta na karshe bayan ya girma ruwayoyi kan wannan masala sun zo a tuhafil okowol shafi na 82 da gural hikam hadisi na 3748 sharhin Nahjul Balaga na Ibn Abdul Hadid juz'i na 20 shafi na 333 na uku ladabtar da yaro yayin fushi manzon Allah sallallahu alaihi wa ya hana ladabtar da yaro yayin fushi kai ya hana ladabtar da kowane mutum yayin fushi kamar yadda za a cikin littattafai irin su alkafi juz'i na bakwai shafi na 260 tazibul hakam juz'i na goma shafi na 148 da kuma gural hikam hadisi na 10529 cewa ba a ladabi yayin fushi idan aka fusata a bari a sace domin cikin fushi akan iya ɗauki matakin da ma zai kai a nadama daga baya na hudu kausasawa da tsanantawa a cikin alkafi juz'i na shida shafi na hamsin ta zibila kam jizi na takwas shafi na ɗari da goma sha uku ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce Allah ya tausaya wanda ya taimaki ɗansa akan binsa sai aka ce yaya mutum zai taimaki ɗansa akan binsa sai ce ya karbi sassauka na abin da ya yi kada ya ƙetare zuwa ga tsanantawa kada ya sanya shi ya sare sannan kada ya tsananta masa domin babu wani abu bayan saɓawa iyaye ko yanke zumunci sai kafirci wato kada ya tsananta masa har ya kai ga saba iyayensa shi kuma saba iyaye da an shige shi to lallai abin da za a faɗa gaba shine kafirci nam kafirci da ma'anar butulcewa nemar ubangiji subhanahu wata'ala a sai muslim juz'i na hudu shafi na 1814 ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa bai taba dukan wani mutum wata mata ko wani mai masa hidima ba a sharhin hajjal Balaga na Ibn abdulhadid Hadid juz'i na 20 shafi na 278 ya zo cewa Imam Ali aminci Allah ya tabbata gare shi na cewa ka gabatar da daidaitawa akan riko da tsanani sai ka samu rabota da soyayya ba kai riko da tsanani ba a nan ne za ka samu soyayya yaro ne ko dabba ne ko mutum babba duk haka suke ba bambanci ya ce kada ka yi amfani da aiki inda zance zai ci nasara idan dai faɗa da baki yayi to kada ka sake ka sa hannu kai duka wasu mutanen babban burin su kawai su sami duka ba abin da suka sani sai duka sai mangara wasu ma haddasa kafa wasu haddasa bulala wasu haddasa tsumagiya duka bai halatta ba duka bai dace ba duka ba hanyar tarbiyya ba ce asali ma ba wanda yake da haƙƙi ya daki wani sai uba ga yaransa kaɗai shi kaɗai ne aka yadda shari'a ya duka hatta da malami haramun ne da yaro hatta da uwa sai da izinin baba haka shari'ar musulunci sanya koyarwar mazhaba albait amincin Allah ya tabbata gare su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masararo gashi dai allama ya fara bude sabon kundi kuma ya koro muhimman bayanai akan tarbiyya sai dai kash lokacin namu kaidadde ne da karshe muna ƙara yin godiya ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hada center for propagation da ke birnin kanon nigeria ga waɗannan muhimman bayanai duk da dimbin ayyukan da ke gare shi a maimakon rediyon BOH da ke nan birnin tehran ni alkun da na gabatar kuma na shirya nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To a yau shirin zai yada zango a jamhuriyar Nijar inda kasar ta cima wasu yarjejeniyoyi da kasar Pakistan da suka hada da zuba jari a fannoni da dama. ciki har da taimakawa masu ƙananan sana'o'i ta yadda za su bunƙasa masana'antunsu matakin da tuni wasu masu ƙananan sana'o'i suka yi maraba da shi da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka to a jamhuriyar nijar a ranar 16 ga watan satumban da ya gabata ne kasar ta jagoranci wani taron zuba jari na kasar pakistan taron wanda shine irinsa na farko ya shafi bunƙasa fannoni da dama na ci gaban tattalin arziki da al'umma musamman a ɓangaren ilimi kiwon lafiya tsaro da kuma kasuwanci dama dai pakistan ta shafe tsawon lokaci da take tallafa wa jamhuriyar niger da kayan abinci da kuma magunguna ƙasashen biyu waɗanda dukkaninsu musulmi ne suna da haɗaɗɗiyar hulɗa a tsakaninsu a fannin ƙasa da ƙasa ƙasashen biyu duka mambobi ne na ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa taron zuba jarin na pakistan a niger da aka shafe kwanaki uku ana yi ya haɗa tawagar masu zuba jari daga ƙasar pakistan ana kuma fatan zai buɗe wani babi inda nijar za ta zama wata hanya ta shigar da hajojin pakistan a nahiyar afirka musamman a yammaci ya kunshi bangarorin zuba jari a masana'antun sarrafa kayan abinci da kiwon lafiya da kuma samarwa da matasa aikin yi a cewar firaministan nijar ahmadu muhammadu yayin buɗe taron bunƙasa tattalin arzikin nijar na ɗaya daga cikin alkawuran da shugaban ƙasar Bazum muhammad ya sanya a gaba kuma hakan a cewarsa zai samu ta irin wannan hanya ta zuba jari da tallafi na kasashen waje nijar allah ya hore mata albarkatu masu tarin yawa wanda suke buƙatar sanya hannun jari na kasashen ƙetare kama daga harkokin noma da kiwo da sarrafa magunguna da makamashi haƙo ma'adinai da man fetur da dai sauransu taron zuba jarin na ƙasar pakistan a nijar yayinsa an gayyaci masu ƙananan sana'o'i da masana'antu da zumar tattaunawa da su ta yadda za a taimaka masu bunƙasa sana'o'insu wakiliyarmu a yamai na na zainabu amadu ta tattauna da hajiya hadiza wata mai rajin sarrafa kayan gona na cikin gida a ƙasar ta nijar ta kuma tambaye ta kan yadda su masu ƙananan sana'o'i suka ji da wannan taron zuba jarin na pakistan a ƙasar ta nijar da kuma yadda tattaunawarsu ta kasance lalle wannan taro sun gayyace mu mu taho mu kawo irin kayayyakin da muke sarrafa don sun kiri sun yi kira cikin dukkan da ya samu a cikin yanar gizo ya tafi ya yi inscription ya tafi ya kai kayan shi mm-hmm. to wannan abu ne mai kyawu saboda mutane sun kai sosai kayan da suke sun gwada mm-hmm. yanzu muna jiran sakamako kamar ga yadda suka yi alkawali za su kama ma masu sana'antu irin wannan kenan muna jira ta bangaren gwamnati ubangiji Allah ya sa abin in ya zo kuma a yi da mu kuna ganin za ku ci moriyar abin eh, insha Allah in dai gwamnati ya sa hannun shi yadda ya kamata kuma sun yi tsari yadda ya kamata za mu ci moriyar al'amarin tunda shi dai taimako taimako ne kuma duk lokacin da taimako ya zo ya kamata a kai shi inda ya kamata za mu so mu ji kowane taimako kawo yanzu kuke samu na gwamnati a dangane da wannan tsari naku na sarrafe-sarrafen kayan gona wanda al'umma ke alfahari da shi a Nijar. Mm, lalle gwamnati yana taimaka mana saboda suna mana ba mu ƙarin ilimi ana kiran mu lokaci zuwa lokaci a chamber de commerce ana ba mu formation horo na yadda za mu ci gaba da kasuwancin mu. sannan kamar ana taro iri-iri manya-manyan taro hakan ga suna kiran kungiyoyi na irin wannan masu irin wannan aiki namu suna zuwa suna gwada kayayyaki ga bakin da suka so kenan kuma a wani lokaci akwai ta fuskar gwamnati akwai proje-proje da suke kama mata da kayayyakin aiki wanda zai sa su yi da zai sa su yi sarrafawa mai yawa a cikin ɗan lokaci kaɗan kaya da za su taimaka musu bisa ga su Bunkasa sana'o'in cikin gida lamari ne da ke da matukar tasiri ga wata ƙasa. kamar da hajiya hadiza ta shaida wa wakiliyar tamu nana zainabu ahmadu eh to abin da muke sarrafawa da abin da ya shayi hatsi wake dawa shinkafa na nan nijar duka abin da ya shayi kayan mu na nijar da ake umarnin gona sannan kuma da wani kayan itace namu na Nijar muna sarrafa su saboda kama mu shanya su mu sarrafa su su bushe a sa cikin ledodi ko cikin eh, kwalabe a adana yadda ko lokacin su ya huce ma za a same su wani miyar goro wani miyar kuka da kayan yazuzzuka kala-kala duka da wani abin da ya shafi yan itace kayan marmari duka muna sarrafawa sai a gyara su a aje mai so ya ci a yanzu kuma mai so zai saya a aje kuma masu suma da za su kai wata ƙasa ma abin da ba za ka iya ɗauka ɗanyen shi ka tai da shi ba kenan za ka samu ga yana an gyara shi an sarrafa shi a bushe za ka ɗauka ka tai da shi lokacin na ka tashi unwani sai ka ɗauka kai unwanin ka har shekara guda bai lalacewa yanzu su wannan kayayyaki da kuke sarrafawa kamfanin ki na eh, komi lokal kama komi na gida ne kuna samun eh, masu shiga da fici suna sai suna amfani da shi ka akwai mutane da yawa abubuwa ne wanda ake so sosai saboda yanzu mutane kansu ya waye kowa yanzu yana buƙatar ya ci abincin gida saboda an lura cewa da abincin gida abinci ne mai kyau abinci ne mai sanadari sosai cikin eh, yana ƙara lahiyar jiki tunda ba abubuwa bane wanda aka sanya musu wasu ƙwayoyin da za su kawo matsala ga lahiyar ɗan adam kenan kowa yanzu hankalin shi ya kawo da a ci abincin gida abincin gida shine irin wanga abinci da muke sarrafawa da ya zamanto abu ne eh, natural ake mm. natural mai gina jiki kuma mai ƙara lahiya eh, wanda baya da wasu kwayoyin da za su kawo wata matsala zuwa gaba abu ne in ka ci shi ka ci halak kuma ka ci lahiya in wanga irin wanga sana'a ta bunƙasa cikin ƙasa to ba za a yi yunwa cikin ƙasa ba za a tattala arzikin ƙasa yadda za ya hana mu mu dinga ɗauko wasu abinciccika da muke ɗaukowa daga kasashen waje mhm. ya kamata mu yi kishin zici gwamnati ta kama mana sosai wanga aikin ya bunƙasa kowa zai ci abincin ƙasanmu mhm. kenan ba mu da bukatar mu ɗauko wani abinci sai mu ishi kanmu abincin mu ya ishe mu mu ishi kanmu tunda in ana sayan abincin mu na ƙasa to za a noma kuma da yawa in za a noma da yawa kenan arzikin ƙasa ne yana zama cikin ƙasa to sannan zuwa ga 'yan ƙasa su kuma ya kamata su ma su yi kishin ƙasarsu su yi kishin ƙasarsu yau in na ɗauka akalla kuskus da ake ɗaukuwa daga kasashen waje ake kawowa muna da ita nan ga muna da shinkawa muna da hatsi muna da dawa muna da dawa gona duka ana kuskus da shi mm. kuma kuskuskin na nan nasan aka yi shi ba yiwuwa ne ma ka kwatanta shi ka kamanta shi da kuskuskin da ake kawowa mm-hmm. to kenan ya kamata a dinga unhwani da wanga kuskus namu na cikin ƙasa wanda yake da kyau mm. yake da unhwani kuma yake gina jiki da a dinga kawo kayayyaki daga can ƙasa a kasashen mu wani sa'in in an yi baki ko ana zauwa cikin kamfanonin ku domin ɗaukan kayan da za a tarbe su da su ko a yi musu sarrafa musu abinci haka to lai wannan dai ba dai ban taba ji ba kuma wannan ma abu ne wanda ya kamata a yi saboda a gwada kayayyakin mu irin abincin mu da muke yi mhm. kenan ya kamata yau ba ko baki kadai ba a nan gama ni kullun kira na a nan gama ya kamata cikin ƙasa mu ci muna da likitoci gidajen likita muna da gidajen kaso mhm. muna da lakwaloli wurin karatun yara duk inda ake abinci na yawa mm. ya kamata a ce ana gamawa da wanga abincin namu na gida da a dinga cin kullun shinkawa yar turai da wasu sauran abinci duka na turai da ake kato ya kamata a dinga gama da abincinmu na gida ana gwada ma kowa gaya irin abincin da ake sarrafa cikin kasanmu kuma abu ne da zai sa yara su samu aiki mata su samu mhm. incin kansu mhm. mata masu sarrafa su samu incin kansu yara samari da 'yan mata su samu aiki mhm. sannan kuma arzikin ƙasa ya bunƙasa. To masu sauraro karshen shirin kenan a yau sai kuma wata haɗuwa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin wakilarmu a mai na Zainabu Amadu da ta taimaka da wannan hirar nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara babban mai sa ido na tarayyar turai ya isa kasar iran domin tattaunawa kan yadda za a cire wa kasar takunkumi rahotanni sun bayyana cewa mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ali bakiri khani ya gana da mataimakin mai kula da siyasar harkokin wajen kungiyar tarayyar turai irin mora da ya kawo ziyara a nan birnin tehran domin tattaunawa kan batun da dama da suka hada da makomar tattaunawar vienna da kuma batun cirewa Iran takunkumi da Amurka ta kakaba mata. Muhimman batutuwan da suka mamaye tattaunawar tasu shine lamuran da suka shafi dangantaka tsakanin bangarorin biyu da kuma na ƙasa da ƙasa game dangantaka tsakanin Iran da ƙungiyar tarayyar Turai kan kasar Afghanistan da kuma ƙoƙari wajen ganin an ɗauke takunkumin da Amurka ta gaba wa kasar Iran da batun farko da yarjejeniyar nukiliyar Iran ɗin da aka cin matsaya a kai tun a shekara ta 2015 da ake kira da JCPOA. a makonnin baya bayan nan matsin lamba ya yawa kan kasar iran na ta koma teburin tattaunawa amma sabuwar gwamnatin ibrahim ra'isi ta sanar da cewa za ta koma tattaunawar ne kawai idan aka cire dukkan haramtaccen takunkumin da amurka ta gaba mata sakataren hukumar wajen amurka anthony blinken ya yi gargaɗin cewa akwai wa duba wani zaɓin idan iran ba ta canza matsayinta ba yana nuni ne game da matakin da iran ta ɗauka na jingine aiki da wasu sojojin da aka cimma kan shirin nukiliya bayan ficewar amurka daga ciki masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tare mai ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.